ka gama gwaje-gwajen nan, da munafunce-munafuncen nan. ni ne zan dinga ma test message ka kuma yi mun da reply wai baka san cewa ƙasa-ƙasa gari-gari ko ina da ana ko ina da ana a faɗin duniyar nan ina da yara saffa-saffa kala-kala wanda za su fi mun da wato ka ci amana ta ka ha'ince ni ka zalunce na karbi dukiyar mutane na baka na baka har ta tawo wasu kayayyakin na ba ka samu kuɗaɗe ka zo ka gina ka da gida kana ɗaukar za ka wuri to wa'ancan karatun banzan da ka tara kake ba su abinci da kuɗi an gaya ma za su hana ni bakwarowa in zo inda nake son na zo na aiwatar da abin da nake so na aiwatar a kanka to na so akwai raguwar rayuwa da ragowar lokaci da ragowar numfashi a tare da kai da ka je ka ɗibi gawawwaki na wancan ƙarfin banza, sai dai ka riga ka sani idan na zo kan mutum baya miƙewa haka za ka ko kai niyyar tafiya lahira ko ba kai niyya ba yau ce ranar za ka to na so kana da ragowar numfashi amma yau ce ranar da zan yanke shi in da shi kai ka je ka tambaya don ma baka nan amma na ci uban maza maza na karsu ka san wasu wasu baka san su ba ka je ka tambaya na ma baka da lokacin da zaka tambaya akwai uzayin wadawa yayan adana idan ka koma birnin kudu artaban mu da ni da manneru mugun boss yayan uzairu mai Allah na dawakin kudu ni ne na gama da shi sannan in ka diddika ka tafi kaduna akwai buhari kwaje shi ma ni na kaddaman masa a cikin garin kano ka tambaya wane ne tj mai arna ni na gama da shi don haka waye kai a cikin yara na haka dole ka ba kwanci lahira don ita ce makomarka ka sani ba na zaro da tafi a banza ba na zaro da tafi a banza ina kayan gurin sabo na dakata ina kayan tsallami na bakin zuwo ina kayan da na tattara maka na gurin adaji duna ina ka kai su su ma har da su ka haɗa ka haɗe ko kuma a'a suna nan ya kuma mai gida wallahi tallahi sun zuciya na mun yawa wallahi sun zuciya na mun yawa wannan kayan gaba ɗaya na sai da su su na haɗa kuɗin da yawa na jini da kake gani wannan yaran gaba ɗayan da ka gama da su wallahi da kuɗin ya kuɗi ga duba nake na san na ma kuskure a yafa da Allah na kuɗi gida ka san son zuciya kuma da yaranta taimaka yi min rai da Allah ga ya kuri ka gama ka gama ya kuri Allah wai ka gama to bana afuwa bana yafiya bana afuwa bana ya yafiya yayin da aka yi mun ne dole sai na kaddamar don haka a sauka lafiya ya kuri gida ah! What?